matsalar fyaɗe wacce ta zama ruwan dare gama duniya wadda wasu miyagu suke aikatawa a cikin al'umma a inda aksarin wannan lamari ya fi shafan ƙananan yara ne maza da mata kamar yadda dubin wanda tijo mai suna sule garba dan shekara sittin da tara ya cika a inda yake haike ma wasu ƙananan yara har su shida domin yin wannan lalata da su wanda a cewarsa naira ɗari ɗari yake ba su domin aikata masha'a a inda yanzu haka an gurfanar da shi a gaban kotun shari'a court da ke layin masallacin juma'a cikin nasarawa a ƙaramar hukumar cikun a jihar Kaduna. Ga da yadda na zanta da wannan dattijo da ake tuhuma da lalata yaran har guda shida. To menene sunan? Sunan Sule Garba. To malam Sule Garba gashi an kawo ka kotu me ake tuhuma ka? Na tuhuma nan da luwadi. Kake ma yara? Eh to su yaran su ma suna yawa junan su ne. Ni nake gadi da wasu suke wani ke kawo su suna yawa junan su ne. Ku ba ka ba ni in ma su suna kauta suke a junan su amma ni kuma zan yi sai na ba da naira ɗari ko ɗari biyu. eh ni ma gabana ba ma ta ke sai bai da su taɓa da kawai to tunda shi kenan magana kawai kan ba su nawa kamun kai wani dari biyu wani lokacin lokacin dari ba ka su kuma sai nasu gaba daya junan su kyauta da su suke zo da abokan su na junan suke wannan harka to duka a gaban ka suke yi a gaban na suke duka a gida gida ɗaya suke duka ina fahimce ka kai ne kake sa su sai an kenan su suke sa su kawo kansu gurin gadi na ba ka ba to da karshe gashi ka tsinci kanka a wannan kuma yanzu ya kake jin kanka kana nadamar abin da kake yi ko kuwa eh wannan abu ni na riga Allah ya Allah ya tsara min gadi na nono tunda Allah ya tamke yanzu hannun yan karta da gora hannu hannun goma ni na daga na tufar abada Allah musu kuma albarka ko an kashe ta hanya wannan hanya na gode Allah musu albarka tunda dai kan wannan abu ba kyau don me wannan in bai bari ba to la'ana Allah ta dafta gare shi dole kai na ga na tuba har abada daga bisani alkalin kotun ya dage zaman har sai ranar uku ga watan Fabrairu shekarar 2021 amma ya ce za a ci gaba da tsare Sule Garba tare da kawalinsa mai suna Halliru Adamu ga kuma ta bakin kawalin nasa to kai kuma menene sunanka sunana Abba to Abba ya aka yi na ganka da an kwa a shan kawo kotu me faru muna zuwa gidan shi ne to yana yin amfani da su da su suwa abokaina kai ma kana ciki tun ina cikin su tun da ina zuwa to me yake baku domin jin ra'ayin ku wannan abu a ban ban an san ne amin kuma baya bani kuɗin shi haka nan kai kake yi eh to da karshe gashi kun zo hannu har ana tunanin yanke muku hukunci ne zaka ce kai na damar yin wannan abin ko ko dai ni na ma ila daman zuwa ne gurin ma to wani kira zaka yi ga matasa yan uwanka domin ganin sun gujewa fadawa cikin irin wannan ina yin kira da duk ma mai galan wannan Allah ya shirya ko yaran da yake wannan lalata da su dai sun hada da Usman Ibrahim dan shekara 14 Rufai Safiyanu dan shekara 13 Ismail Usman dan shekara 15 Halluru Usman dan shekara 14 da kuma Buhari Abubakar shima dan shekara 14 waɗanda su an gurfanar da su a gaban wannan kotu kamar yadda lauyan kwamishinan 'yan sanda ya gabatar kungiyar kwamarawa kungiya ce mai rajin bankadowa da kuma ruguza ɗaukacin masu aikata irin wannan ta'annati ta ziyarci zaman kotun ga kuma abin da shugaban yake cewa um, sunana nuruddin abdulsalam kuma ni ne shugaban kungiyar nasarawa student forum kuma wanda ɗaya ce daga cikin kungiyar da suka haɗe a wannan kungiyoyi da suke wannan aiki a wannan anguwa dan haka ne ma Allah subhanahu wataala da yake magana akan mutanen annabi lutu sai ya ce sun zo da abin da babu wata al'umma da ta rigaye su a cikin mutane ga baki daya shi kum la ta'tuna rijala shahwatan min dunin nisa kuna zuwa gurin mazaje ta hanyar biyan bukatar sha'awoyinku kuna barin mataye to Allah subhanahu wataala kaga ya musu inkarin cewa wannan abin ma ya saba ma wa yani doka ta insaniya shi yasa kake ganin cewa ko shari'ar musulunci idan aka yi wasu laifuffukan zaka samu cewa bulala ake yi musamman sai dai in wanda ya zina ya taɓa yin aure ana iya a jefe shi saboda shi ma wannan abin tunda ya taɓa aure yana da mata me kuma ne je yana yin zina to amma shi luwaɗi babu bambanci tsakanin a shari'a musulunci wanda ya taɓa aure da wanda bai taɓa aure ba dukkan su ina ganin malamai idan banda Abu Hanifa ba wanda yake ganin cewa ba kisa bane suna ganin cewa za a kashe wanda da wanda kuma aka yi da shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa duk da malamai suna da dan abin cewa akan hadisin man wajattumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtul fa'ila wal maf'ula bihi duk wanda ku ganshi yana aiki irin na mutanen annabi lutu to ku kashe wanda ake da shi da kuma wanda a yake yi din aikata fyaɗe ko lalata da ƙananan yara abu ne da ke cima al'umma tu a ƙwarya lamarin da hukumomi da ƙungiyoyi ke ta ƙoƙarin ganin ya zo ƙarshe amma har yanzu abin ya ci tura kotun ta shari'ar musulunci da ke zamanta a layin masallacin juma'a da ke unguwar nasarawa cikin karamar hukumar cikun a jihar kaduna ta yanke ma sila garba wanda ake zargi da aikata luwaɗi da ƙananan yara har guda shida 'yan shekara goma sha hudu zaman gidan yari har na kimanin shekara biyar a inda kotun ta yankewa kowanne daga cikin yaran hukuncin bulala ashirin ashirin sakamakon aikata wannan badala da suka yi mun dai fara ne da jin ta bakin sule garba wanda ake zargin sa da aikata laifin da kuma hukuncin da aka yanke masa shin koya ya ji bayan kotun ta yanke masa wannan hukunci ni sunan na alga daure ni kuma akwai wani abu zan ce muku eh, a zo za mu so miji sunanka ne a sunanka sunanka suna sule sule garba to gashi kai ne wanda ake zargi da wannan aikata luwaɗi shi kuma an yanke maka wannan hukunci da yawan hukunci aka yanke maka da bakinka shekara biyar aka yanke shekara biyar a gidan yari eh to yanzu ya kake ji ka Allah su ka Allah su ko me kaddara ne na Allah mun da Allah kaddara ba ni zan kauce mata kaddaran nan ah, ko ba ka ba damar yin wannan abu da kai ina riga to bayan Allah da ina na riga to har ga Allah to akwai wani kira da za a yi ga masu irin wannan hali to Allah shirye su su ma masu Allah shirye su bari mm. ni dai na bari tun da yau gashi an yanke maka hukunci na zuwa gidan yari shekara mm. biyar ko eh. wani kira kake da shi ga al'umma musamman masu irin waɗannan mugayen da irin waɗannan nana to al'umma mutane al'umma da yawa wannan mu dai ni kaina na sani kai na sani su wani ba za ka kira ga al'umma ba to al'umma mai zan ce musu ni kai na sani ni ta faru kai nan ko ta kare kai na haka Allah ya so duk wani wani zai ma ji tsoron Allah ya bari in kuma ya kibar ya riga shi in ta ta kare ko baka ba to zai ya kace ji bayan ka shiga wannan gidan yari ka fito za ka gyara ka to ce ma shiga ma ni Allah ya gyara ma da na riga na to ga Allah kama ni shiga duk da cewa in za ka shiga ne in ka fito ya za ka ci gaba da rayuwarka in Allah ya ban na fito kuma zan gyara rayuwata in kuma na mutum kuma alhamdulillah Allah mu san tafiya don kowa na can ko ba ka ba wai wannan ga kuma ba ke ka su suke kakan su ko ba ka ba tunda sun ma an hore su ni ma an hore ni to Allah sa da ban fito na fito in kuma Allah bai sa na fito ba shi shikenan Allah ba mu mu cika da imani Allah ka ta karshe mu Aluru Adamu shine kawalin nasa ga kuma abinda yake cewa Abawa Abawa Abawa Adamu kana cikin waɗanda aka yanke ma wannan hukunci kai wani hukunci aka yanke maka bulalan bulalan na ashirin to yanzu kana da damar abin da kai ah, muna da dama da kanmu ni kiran da zan yi Allah ya shirya mu da ya yanzu ya kake ji bayan wannan za ka sake komawa cikin wani ɗabi'a Usman Ibrahim, Usman Abubakar, Buhari Abubakar, Ismail Ibrahim, Halliru Adamu, sai kuma Abba Abubakar. Su ne waɗannan yara da yake aikata wannan badala da su, a inda kuma kowannen su aka yanke masa wannan hukunci na bulala ashirin ashirin. Kamar yadda muka ji daga bakin ɗaya daga cikin yaran. Ya ce zargi Aikata abin laifi da wani laifi. Na ne? Na zina. Na ko ne? To yanzu gashi an yanke hukunci. Eh. ya kake ji a ranka ni ba abin da nake ji irin ta ya gode ma'ana na ya kamar da kasance amma yanzu baka yi nadama ba ma'ana ka ji jikin ka ji wani iri ba ai ni dama can ni na yi dama na ai ka tuba ka dena? Eh. to da karshe wani kiyar zaka yi ga matasa yan uwanka irin musu fatan alkhairi Allah ya sa su ma kada Allah ya hada su da irin wannan matsalar fyaɗe ko lalata da ƙananan yara dai abu ne da ya zama ruwan dare gama duniya sai dai mahukunta na iya bakin kokarin su wajen ganin sun magance matsalar